الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من باب النفقة على الإيال باب ده يتين زودوك يبي يالوجنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله دينار نو ودين كون شيء wa dinarun anfaqtahu fi raqabati bi dinari nawa ya wujina wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin man bi dinari nawa laji sadaka ya zagwa bagina wa dinarun anfaqtahu ala ahlika man bi dinari nawa da zanyo wajina azamuha ajran na jala daga ne gayi allazi anfaqtahu ala ahlika ngai na to ga duki wuce ade zanyo shi no rawahu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi ade fo da bona wuje latin bana illa malakani yanzilani illa face malaika gube da bani je cin shi nan fa yaqulu ahadu ma ni ta ajin gan Allahumma ati kan khalafa Allahu za na gaiwu dukiya na yunu ga goye guna wa yakunu al-akharu malaika wa tajiga Allahumma ati kan talafa Allah za na gai bagwanin na ga dagu wani uji lalace rawahu al-bukhari wa muslim an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi dan ba amr ibn shu'aib da baba bulo daga banda kubo radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga muru auladakum bis salati e giye je jan foro be salle hum abna usabi sinin amai giya gutuwa ba wadribuhum alaiha wa hum abna ashr sinin e medan aga giya guwana wa far kan aci jana ko wa farri ko e mai lagi gele dan bainahum takani gijo fil madaji e bayele ba hasanun rawahu abu daud babu nafakati ala iyal babu da yaga yace yanzu dukiyo yube iyali nan in yawe e ji shi yawe shi wuduki ya ya ya ji ino ne ci daya yana jinan laya yana finan laya yana fana dan da to danana a leci ne Allah subhanahu wataala ga ni ga adam ga inna laka alla taju fiha wala tara wala tasmau fiha wala tadha madan godan jannaba o ma ke ya fa ma na wadeji o ma da tufuwa fun wala tasmau fiha o ma wonu wa ma na waje tun ko waje no ga fi? wala tadha gidi ma wa bi ma na waje ba ku ya tiga to ko ta gani da adam ga to shetan makiriye wuyo fala ya khrujanna kuma min aljannati fatashqa E ga lugwace ta yin ya ci aljanna ya e gaji kimo wa dan da allo wala mu no le na na anu bi adam bi na na wa u fi tiyana wala ke to ziyo wala ke to da makamancin a ga aya na jiga juje tiyan a e fifi tufuwa fún ẹbẹ̀dẹ̀ ní ìyàlẹ́dẹ́ ní bá fala ya kuru janna kuma igaluwa jenu igaluwa shata yin wa tin aljanna za ku baba fatashka ba wa zo galuwa lama ngo ga fala ya kuru janna kuma min aljannati fatashka ya ko diga ga ga ilimi to diga ne Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. good wato yana wa yanzu wani kiyo ne ya ce a jin no gani yawo mani e galu wa ya ce a tiya wa da ma bele wala yau e gone wala na to a ta ti no gone ga shi ti ti we eh so yana wa go ngoli a wala di wala di penta gemi ta no problem eh hadisi abi huraira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinar no wuda ko ce ce wani wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wanda dinar no ya zina ya wuji na wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin bi dinar no lai sadaka miskin na wa dinarun anfaqtahu ala alika bi dinar no wudu yube zano jina azam wa ajran allazi anfaqtahu ala alika na da ganin ga na so ga wube jama'a enu wajina rawahu muslim imam muslim ga gubiyo ko mun gani ni ta hadisin ne gan eh wole waje sadaka miskini waje wa dukiya ya zagwa baki waje wa dukiya ya wuji waje ko dukiya imi wa da jiwaji waje amma na jefala lagana no wuya imi wa da jiwaji nan anabi ga aliyadul uliya khairu min aliyadi sufla ya gwana da fitiyo nan wanda alkhairi ga ya gwana da ke mai mana ya gwana laya zanen wanda alkhairi ga ya gwana gonan wabda bi man ta'ul acha be zanen waji dole wa jiki nan ba laya ya ne kin wani gama ba abun nan wani gani nan ga fe da tora je bo zami o je mo da ya gwana mu yan giti na ginan yana finan tufuwa na finan ewo fitila ewo atibi legun baji ko mo wala diga wajiga wajiga na ko ehe ewo school fees ewo atibi yeji jin da gan makanta mo litaati ne ja gaadi katina facebook ne ja gaadi katina facebook ne ja gaadi ne fe laashi en ne ji gaadi si ne gawo yo e ko na ga ko de ẹ̀kọ́ náà wọn fún náà nínú ga lè kàn náà nínú ga gbọ́mí sun ya nínú ga tẹ̀mbà rọ́bà dé yìí àdé pampa fi yẹn jí dẹ́kan yóò lé mi pátá àfdọ́lù wa rún àǹfọ̀ntẹ̀wù àlà àlíkà dédé fẹ́ lágẹ́dẹ́ dínà náà wù gbẹ́dá na òyìn náà. àdìfẹ́yìntẹ́yìn náà ń lọ́nà ana biyo da ratsa ya gunza gida abin shaga ka wallahi tallahi ba wani da girgi wallahi tallahi ka ruga fara da ke yau yanzu zo mun bai na zan don wa dubu biya biya biya biya biya biya ku jan kala ka ni tiya bane mi da bajun ga na ko to dari ku gano maga wudiya eh umma da dikiyo wanda laba wanda wa wanda wa ciwe ka kare da jembo ya ja ja dowi a ga mun da kirki yana so mai farilla ta ce wa wa ji na zana wajen kiyayen wajen gole wowo ne zami wanda ji alkhairu wajen ku amma to suka je sarafu mun la ta jale daga maglulatan ila wa nukika wa la tamsutuha kullal basti ko ji gane ku ana biyo rarata radiyallahu anhu qala ga alim lasar alaihi wasallam ma min yawmin yusbihul ibadu fi adif wadda bana wujije tibana illa malakani yanzila illa fatima malaika ba da na, adu fi tijina fa yaqulu a ah, du ma zainin na ba ajin gam allahumma ati munfikan khalafa allah ga nabe wudu ya la yunu ga goye gona wa ati munfikan ko wa yaqulu al akhar ba ta tajo ga allahumma ati munfikan talafa allah wa ga jo fi da yake ba kwana ne ga da gubona allah wa ga ji wuji lalace rawahul bukhari wa muslim fa ne ga na hadisin ne guna ezuwu dukiya wadi sadaka wa zaka wa tariya wa gunyi wa yagayin gitigi ko pata na jiki jiwo eh eto aleri ji na joga ji wa diki no wa de lada no eh amake ama manak ngole wage ji sadaka dukiya wa jiyan wa bibi wani mala'ika ba ya wai imajin ira shishi ira shishi a gan zalloci na ilegun iwele su kone wa aduwa ba wai wa fe fi ga insha Allah ta rasa ko addu'a wuce dike ngwani ta inda ci zugu a yi a ce to shikenan eh za ta ne mala'ika ba addu'a hun i mala'ika ga dike ga ba addu'a hun Aduwa no mala'ika ba yi na so ko Allahu ma ati munfikan khalafa wani ga kwa kwa duwan nan to kwa goma mana kwa ati munfikan talafa zan mun ga ba nan ga da gubar su ko jilala ce wani ga cin lamari ne ba ta lewan lawo ya ce kibo muhimmanci ya riya ta muhimmanci ya waje bolo-bolo ya gashi muhimmanci ya waje ni ka ngoli na tsoyi dole ne zaka waga je 40 million ina wa zaka ne kiyo 1 million wagade 80 million ina wawa zakane kiyo 2 million wagade 120 million ina wawa zakane kiyo 3 million rubu lushi da gado non 2.5% ko laji ganewa amma gbani tsakani wadda ce za uke wato nuna biliyon zango ti jiyoyi na nga zaka wuce sun wa ci jama'a kamar na su kwa a jifar laya gwata wani wa ji cikin yanar amma an goyi ya a shesa ne duk kuma fakara shaitan sai ji zalika wani mai kiyon da talauci mai ii wacce adar da kayan rinawa wacce adar ya rinatuwa wacce abin sadaka ni wacce abin kaza ni gaskiya ti tsego wada da talaka da jure. Nawa ne, waga tu. shawara shi ta suko da abin da yake wa ne bi ba su ko allazi ne yakni zuna zaba wal fiddata wala yunfiquna ha fi sabilillah fa bashiru bi azabin ali wal ngole ngole e e e ba mai wata kayinya kun ji mun kun ji ganno to ga wanda ba ko ji na ko amma jama'i waje jin bolo bolo ya kuje ya fondo da da ki fondo ranjewa fondo ranjewa eh ni utin zo saati ni saati dan ka kwaji ba gwa dan wudu ki amni ba gwa no jeno wa ku kudira alai fali ma mimma ta'allahu dan ne je do kwana duku un ya daga da su ku ga yuno amma za mu ce shi shi fondo ro uja fondo ro uja fondo ro uja ustaz ne tiga ti ni bi na ku ganga ni sallallahu alaihi wasallam ma da na na aishe da ita ku ba lokuta amma mai jiyan dole ne agwa da bi na ni mai nuwe ga ja fefe malama ebe oge ji aji siri na aji tsoro dare na waji yu ganin mbe ji ngo ehe ebo nga e oge ehe ama malam ga nga ke aji su wuce so damu amma aji su ke damu ga kaku na lokun ya kai bara nan alim za a sallamu wa shiri e e yin ji ciye mu jiye ya ni bene a ta kaku nu damu nan an yi wuce kaku na mu damu na an yi wuce ta ku nola da sallar anin ga wuya muke ga sallar dinin ga wuya ka ku wani aji batu na lala da yanin wuje ce wuje la sun abe wani la da gaji na zugu wuje alu ba sa ta su ba wani shi miya ya ba ga jin gaba ba ya sun shi ne gidi yawo bai zo nga ke ju yan kale wa ki jon wa yenu ebo ibi be gon wa gagamu wani ne pa ta ija ne be bi na kusi wala hunna misl ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja ko mun gane khairukum khairukum annabi bi gaza ji khairi gami mine bane khairukum li ali zalaji bulu bulu ya zabi ji gan bi gata hadu tahabu ete ji gif ete to jiria ya fe dikio boya te be wa che ka o ti ga ji gane ko kawai da ni kai gaskiya da ni ga ga ma ji ami wace kule da wala shi bi ayu ya kun ga ci ta hmm? wace ka kan wace a ah, ya uzo ne wa kido wa da shi file do ga shi mu haji kiyo wala be bi a gangi ngole mu ga ci ta fe ba duwa yo hmm? fon mace a gaskiya fi sabi Allah mace dan mace waje wa ji kiyo je ya ji e ga gani alhamdulillah amma wanda da ba bai shayi waga Allah yin bai waga gani ko yi waje tire waje balangu kaza kaza kaza waje shi ni gandi zugu e wu ga ga waje yi tuya mun ga ya sai e wo bi ga ga la yi tuyo ga wa ji to ta alali wa ji wa funi sunan ga gore e bodo gugu bi amane na'am عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إجيج يجي فرو بصلى هم أبناء سبع سنين tun a yi giya wutuwa ba wadda ribuhun alaiha ya mai dayan wa hum abna wa ashir tun a mai giya guwa kan ajiyan wa farriku bai na kun fil mazaji mai ne da tsakani ne abu rawawu abu dawud hadith na a ci da ake iya neman shi a jiga jikiyo a jigi foro mai sallaji a magana ga wajen jigi foro mai sallaji wani lemi ne na waji na ikiyo wasu ga to sallaji ji lawu bai zo wawu alula wawu salla kashi wawu ikama ji wawu fatiya wawu tayya sai ji na fila ji bai yi mu zuwa fele nga ji ba yau ga lu musafi wafe jikiyo wafe lulu an yi ya sai ki ki ki ki yau ga gaji sallah ta biki mutajin amma wala sallah uza wala lo masallaca ku ga je masallaca abula da ta masallaca sai jungula la sai yau ka ku biya wancin ganci na suku wanci biya masallaca nan a ga je jiki a ga ji fa bai je ma eh ji salla ka ku ji ne ga ji salla nan a sai biya nan kuje sai nya ya e ba hadisi hadisi hadisi hadisi na shi na jana hadisi na ga jani gusi biya na ku masaji da kuma gidan kan geje gaje kai dikiyo sai la yi masallaci mun ci ga mun ga wa tunda ci zan da ci aja to bula Allah ta masallaci da ji kidan la yi da kan ji la ka shi nan ko da abin da yake zakan ya shi mai ma kuno afi dan da ba liman yin wa Wafe dikiyo wa fi na na bai wani wa ga ga ya ka shi mun je madina wani bata shi mi ya hadisu na gya na lalo tunga majigiyo ga mai irin nan buga ya wuce sallaci àmọ́ ẹ̀dán tó jíyàn wọ́n dùn ìbùm alẹ́ alẹ́ àṣírí agágúgí agbó òtí jánu ko mun gane so yi ga kafin giba abin da wallahu alam subhanaka allahumma kallama bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu